Thank you. muna goma ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ashirin ashirin ko da watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayen muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya kaddara muna daga cikin waɗanda suka ga waɗannan kwanaki guda goma kuma Allah ya raya su har muka kai ga ranar idi wannan kyauta ce daga Allah ta baraka ta'ala akwai waɗanda an fara kwanakin da su ko ba su ga ƙarshen su ba roƙon da muke ma Allah ta wa ta'ala shine muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin bayin sa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yanta su daga shiga wuta a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda ya faɗi mana cewa lallai nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari cewa waɗannan kwanaki goma su ne kwanakin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kyanta bayinsa daga shiga wuta muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗannan bayi don tsarkin sunayensa da abubuwan da muka gabatar cikin waɗannan kwanaki tun daga azumomi da na da dai sauran abubuwa da layya da aka yi muka yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana waɗannan abubuwa ya sa su yi mizanin hasanati na muna roƙon Allah muna tawassuli da waɗannan abubuwa da aka yi waɗanda bayan Allah suka yi waɗanda suka je suka tsaye a arfa suka tsayi suka yi ibadoji muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ci tausayin mu ta dalilin bayansa da ya ji tausayi ya fitar da mu daga cikin wannan damuwa da muke ciki don sunayen sa ba don mu ba wannan shine abu na ɗaya abu na biyu kamar yadda kuka gani abinda za mu karanta a wannan zama shine fakiatul majalis idan kamar da za ku gani cikin littafin fatihatul majalis kawai ba wani abu ba ce ce ita ce wanda ya ce ita ce ta zama kayan marmari yanzu na wurin zama saboda haka ita ce za mu magana daga ina ne fatihar nan take fitowa babban matsalin harshe idan ba manta ba mun yi magana wurare da yawa mun karanta a afatul lisani mun karanta arba'una khata lillisan kamar yadda za ku gani a cikin littafin dalilin wancan wancan aka fara yi sannan yayi wannan saboda ya kara ma abun armashi amma wancan arba'una khata lillisan su ya fara rubutawa harshe gaba ce a jikin mutum wanda take ita ce kusan kayan jarin mutum a rayuwarsa gaba daya silahun ne zul haddaini kamar yadda ya magana makami ne mai wurin yanka biyu in Allah ya taimaki mutum ya juya shi wajen alkhairi zai girbo wa mutum abin da zai samu ya farin ciki har abada harshen nan kamar yadda ya juya ta wurin makami zai sabbaba ma mutum da zai asara ta har abada saboda da harshe ake faɗin kalman da za a shigo cikin musulunci wannan al'urwa alwusqa wannan igiya mai ƙarfi ta la ilaha illallah da harshe ake fahimta a shigo kuma harshen nan shi ne yake rusa ta kuma ana iya ta dalilin shi a shigo ta dalilin shi a fita idan mutum ya shigo ya karfi wannan kalma ya samu arziki na har abada idan ya rusa wannan kalma ya samu rashin arziki na har abada kuma harshe ne ke yinta ta, wannan koye wancan ya fito ko saboda haka shi yasa wasu malamai suke cewa harshe shine kayan jari shine gaba mafi kankanta a jikin mutum daga cikin gabobi amma ita ce gaba mafi girman alkhairi ko mafi girman sharri kuma jikin dan adam ita ce gabar da za ta yi dalilin a kifa fuskokin wasu a cikin wuta ita ce gabar da za ta yi dalilin wasu su yi murna har abada cikin aljanna ya fito ko wani daga cikin magana da wanda ake ce ma ruwa an yi magana cewa shi ya ce almar'u bi asgharai mutum yakan zama mutum ne da 'yan ƙananan abubuwan da ke jikinsa ya yi magana ya ce zuciya da harshe su ne mutum idan zuciya ta karbi imani ta yi ƙarfi to sai ka ga an rasa yadda za a yi da mutum idan kanatin nufusu kibaran ta'ibat fil muradi hal ajisami idan ya kasance jiki ya zama na babba mai daraja to wasu sai su wahala akan manufan wannan zuciya ta yi kyau kenan hakanan kuma harshen mutum zai iya faɗi masa kalman da za a ɗaga masa matsayi sama ta sama kuma harshe zai iya dalilin da mutum zai sa a zabge mutum har wuta Allah ka tsare to da harshe da zuciya su ne mutum ga su ƙanana amma kuma su ne mutum to sa za mu kalli wannan harshe a wannan wannan gaba mu ga yadda za mu gyara abubuwa mu ta zamewa muna tashi muna gyarawa zamiyan nan zamiya ce kowa na ciki sai dai wanda Allah ya so amma za mu karanta za ku ji idan ba ku manta ba lokacin da muka karanta ala ayi halin ta mu mun yi magana wata baiwa Allah da bata gano sharrin harshe ba da zama ake ana hira da amma da Allah ya fahimtar da ita ta gano sharrin harshe sai ta ce daga yau ta daina hira don ta gano cewa in dai za a zauna a yi hira to kuwa zai wahala wanda harshe bai zama da shi ba sai ta daina hira ta koma ɗakinta ta ce bari ta juya harshen nan a wajen inda zai mata amfani ba ta komi sai tasbihi ba ta komi kuma tasbihin nan koran nan mun yi magana annabi suleiman yana tafiya da sojojinsa da dukkan abin da Allah ya mallaka masa wani kuma yana zaune yana amfani da harshen nan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah wanda wannan kalmomin annabi ya tabbatar da duk sun fi duniya da abin da ke cikin duniya yana yin wannan sai ya ga annabi Suleiman zai wuce da irin wannan kaya sai ya bar tasbihin ya koma kallansa ya ce kukan iyalan dawo ba abinda ba a baku ba a gidanku kukan ba ku rasa komi ba ya ce kai bawan Allah ci gaba da wannan tasbihin naka kaga waɗannan kalmomin da kake faɗi sun bi sun fi abin da aka ba gidan Dawudu gaba ɗaya da iyalansa kaga kenan da harshe ne za a samu matsayin da ya fi duniya da abin da ke cikin ta ce ko harshe ba wasa bane da harshe ne kuma za a rusa duk abin da aka gina cikin shekara 60 ko rana ɗaya mutum yana iya yin amfani da harshensa ya rusa abin da ya iya rayuwarsa tunda da harshe ne ake ridda ta hanyar kalma ko ba ya aiki ba ana iya faɗin kalma wadda za ta sa mutum ya yi ridda in ko mutum ya yi riddan nan har ta tabbata ridda ce ta ɓata mai duk ayyukansa da ya taɓa yi har da aikin hajji su sun lalace kaga kuma da dalilin harshe ne ya fito ko saboda haka ya jama'a mu kalli wannan babban abu da za mu yi magana a kai wannan eh, maganan da ake Fati hatul majalis kamar wani abu ne aka yi ba a kamar sarcasm kuke ce mashi eh, sarcasm ko to wannan kamar irin haka ne ironic magana ne ana magana a nuna wa mutane ba yabo ba ne nan da za a yi abinda ake so a nuna abinda mutane suka maida yau shine kayan marmarin su wurin zama kun ga kayan marmarin nan kala kala to abinda mutane suka maida kaman waɗannan kayan marmarin su ci su sha ba sa jin komi to shine za mu yi magana a kai yau ya fito ko ya fito ko to sai mu shiga cikin littafin ina jin an yi mukaddiman da ɗan takaitacce wanda za mu gane menene muhimmancin kuma ba mu ne muka ce mu maimaita littafin ba duk da muɗin an ba mu shawara ne amma shi malamin kamar yadda za ku gani shi ya ce mana in mun karanta littafin nan zuwa wani lokaci to mu ƙara maimaita shi in mun ƙara karanta wani lokaci mu ƙara maimaita shi alhamdulillah da zuwa sun kira ne daga wani wuri suka ce su ma abinda ba za su karanta kenan ya yi daidai sai mu haɗu duka mas'ala ce mu taru mu jojjoke ta ta ina. watakila ko ba mu ɗauke ta ba gaba ɗaya muka kashe ta sai mu abin nan ɗinta ta yi sanyi-sanyi in muka ƙara gane ta yi sanyi gaba ɗaya mu ƙara dawowa mu kwakwale ta mu ta kwakwale ta watakila Allah ya taimake mu mun gyaru kafin mu koma inda muka taso kuma sai mu tafi mu bar gida ya fito ko muqaddima inna alhamdulillah. na'am inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا wannan mun sha maimaita dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode ma Allah wa nasta'inu muna neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala taimakon nan hanya uku taimako wajen yi masa da'a taimako wajen barin safa masa sannan kuma taimako wajen in jarabawa ta zo mai hakuri ونستغفره sannan muna roƙon Allah ya gafarta mana abubuwan da muka aikata wanda muka sani da wanda bamu sani ba shi sa muke istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu rika yawaita istighfari Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni اللهم wa المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mu yawaita yin wannan ko da yaushe kada mutum ya rika ji a ransa yana jin kamar bai komi ba ko da can ba kai komi ba radda ka ji ba kai komi ba ran nan kayi babba wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukan mu da muke aikata mara kyau mai yahdihi Allah fala mudilla la wanda duk Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi man yudlil fala hadiya la wanda ko Allah ya batar to ba mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la na shaida babu abun bautawa ko muna shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mun shaida lalle annabi Muhammad alaihi Abdullahi salatu wa taslim bawon Allah ne ko manzon Allah ne wa ya yace bayan haka wa asalu hadhihi risala ce asalin wannan takarda da muke gabatarwa Ya ce asalin khutba ce kuntu alqaituha fi masjid furqan wanda nayi a wani masallaci da ake ce mashi masjid al-furqan akwai na harsan kasa yawmul juma'a ya yi shi ranar juma'a sha tara ga watan hudu hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai a ranar ya wannan hudu ba liman sha'atu abbas al'amira a wani unguwa ne wanda ake ce masa man sha'atu abbas al'amira hafizaha Allah min kaidil ka'idin Allah ya tsare wannan wuri daga makircin masu makirci wa makirin makiri wa tabbata ahlaha ala siratul mustaqim Allah ya tabbatar da mutanen wannan wuri akan hanya mai tsaka wa jami'al na, fi kulli ardin ay yuzkaru fiha rabbul alamin a kowace ƙasa ya tsare dukkan musulmai ba nan kaɗai ba da duk ma ko ina ne a duniya akan ƙasar da duk ake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala malan yana manu adda Allah ya kare da ne wannan kuduba a nan na yi ta فلما وجدت لها وقعا في نفوس في النفوس وتأثيرا في القلوب يا عند نغانو wannan kuduba da aka yi ta shiga zuciyar mutane ta samu karbuwa sannan kuma ta yi tasiri a cikin zukatan mutane ya yi magana watakila ya ji sai kowa wasu masu kuka mana kuka lamin ajiyar kwafi ya ce nan ba wai saboda mai kuduban ba ne abin maganan ba shi ba ne don kada mutane su ɗauka yaban kanshi zai yi ya ce ba saboda mai kuduban ne mutanen suka tasirantu ba fa innahu min aqallin nasi ilman shi in mai magana ne shi ne mafi karancin mutane wajen ilimi ku duba maganar su ba sa cewa littafin su in ba shi ba duwanda ka samu ma ba komi wani yace shi in mai kuduban ne Shi ne mafi karanci wajen ilimi saboda aka ba saboda shi bane mutane suka tasirantu walakin min ajalin mawdu za ce sai dai kawai saboda karan kan shi mawdu'in da aka yi magana darasin da aka yi magana shi ne babban magana ba mai magana ba wal maradu alladhi alijihu sannan kuma shi in da ciyan da kuma in yake tabawa yana magana kan shi kuma ana neman mafita da maganinsa والداع الذي الذي استرى أي بين خواص الناس فضلا عن عوامهم وكما da wannan wato wannan ciyo wanda ya riga ya fantsama ya fada cikin keɓantattu ma daga cikin mutane ciyon ya riga ya harbe su ballantana ma ga garin mutane keɓantattu ma ciyon nan ya harbe su lamma ra'aitu zalika kadhalika yayin da na gane abun haka ne wannan abu akwai shiga zuci da fa'ida a habbabtu an afuru da ha haifi risala wannan ya sa ne tunanin bari in ware littafin a wata takarda ta daban ta musamman in ware shi ragama annani kuntu qad dhakartu zalika muktasaran fi kitabi hizbul lisan duk da cewa nayi maganan wannan magana a wani a takaice a wani littafi da na rubuta wanda na ce masa hibzul lisan shi wannan hibzul ɗin shi ne wanda aka sa shi tobe abi unwan arba'una khata lil lisan wanda aka rubuta shi akai mai sake da cewa kurakure arba'in wanda mun karanta shi shi ma ko mun karanta wancan littafin yace ya ware duk da ya yi maganan wasu abubuwan a wancan littafin amma a takaice to nan sai dan ƙara musu walakin ne zittu huna ba'd al fawaid sai dai a nan na ƙara wasu fa’iroji wanda ba ba shi ya sa wancan aka fara yi kafin wannan ya fito ko? warattabtul maudu kuma sannan na jera maudu'in na ba shi tsari mai kyau kamar yadda za mu gani nan daga nan ba na ɗaya har zuwa na bakwai ya jera shi likai ya kuna jahizan amama yadil kutara wal muhazirin idan ma aradu an yatanawaluhu fi khutabihim wa muhadaratihim ya ce na yi haka ne likai ya kunu jahizan saboda ya zama kodayaushe a shirye ya zama wani kaya ne wanda yake shirye kamar sandar ta ce jingine da ka zama duka ba sai ka ɗauko ba kawai amma aka ce sai ka nemo ta fa lokacin duka kafin na an buge ka saboda haka sai ya yi littafi ya sa littafin jeri don ya zama abun ɗaukowa abun shiryayyen abu ne ga masu kuɗuba duk wanda zai kuɗuba yana so sai ya ɗauko ko kuma mai muhadara in yana neman ya magana kan wani abu da ya ɗauka ya buɗe shafin da yake so ya magana sai kawai ba makaranta mutane yana ji ba wani abu bane ilmi isar da sako kawai ba ruwan ka kai kai wani yayi kada wani abu ya dame ka mai menene abin da ake so manufa shikenan manufan mu shine kaza da yawa mutane wani lokaci yau mukan samu wani abu lil'asaf wai wani shi in yaje ma ya ɗauko wata fa'ida a cikin wani littafi sai ya kokari ya batar da littafin ya yanke sunan ya yanke bayan ya yanke saman dan saboda wai masu saurare su ɗauka shi magana shi ce shi yayi yi menene fa'idan sanin wannan na sha maimaita mana ya jama'a in dai girma ne wannan na duniyan nan in kana ciki kana ciki in baka ciki duk abin da kai ba za ka samu ba menene ne yanke littafi ka yanke fa'idan ka yanke saman ka yanke kasan ka yanke bangon saboda kuma mutane su ka amma ka yi kokari ka yi magana to daga nan sai ne shirme ne saboda haka ba daidai ba ne wannan in ka ga akwai fa'ida a littafi ko ina ne inda ka samu gaskiya kawai ka ɗauka ko a ina ne ka samu kuma ji komi ka ce wannan fa'ida da kuka ji ma ba daga gare ne ba ne ga inda na ciro ta wanda ke so ya tsara ma duba ya shi ma yana so ya tsara wannan ciwo ne sosai mutum malami ne ya zo ya samo fa'ida a ji daɗi a tambaye shi a ce ina ka samo wannan fa'idan saboda mu ma mu ƙaru ya ce ai kuma ku je ku sha wahala kamar yadda ya je makaranta sau da ba zai faɗi ba ba littafi ba ka wannan bai yi ba to da haka aka yi mana muda ya za mu samu da za mu koya ba sau da haka in ka ga wani abu na malami mai fa'ida ɗauko karanta ba wani abu ka ce a littafin malam wane ka karanta kuma ma shi ne daidai ka faɗi sunan mai littafin ta inda ka ciro da shafi ma in kana so ka faɗi wanda yake so ya duba ya shi ma ya duba ko ya karanta daga wani ya fito ko to da haka shi ya sa shi haka a tsari da tsari ma saboda in za ka yi kuɗuba ma ɗauki in za ka yi muhadara ma ɗauki ya ce wai milla ya ce ina rantsuwa da Allah ma yujadu ne al'ana min mujtama'atil muslimina hasba ilmi ya ce ina rantsuwa da Allah ba yadda za a yau a samu wani wuri matattara al'umma a yau ya ce ya sani na amma hasba ilmi illa wa huwa fi hajatin ila hadal mawdu' mace suna da bukatar wannan karatu duk inda za ka samu al'umman musulmi yau to in ka je ka karanta masu wannan littafin sai dai da za a ce ba kowa zai bi shirya ba amma dai suna da bukatar shi in suka ji abin da karatun za su ce lallai muna ciki ya fito bal ku ji inda na ce wata kararuku ba ma kawai a yi so ɗaya ba ana bukatar a maimaita masu ma kamar yadda mu ma shi sa muke maimaita hatta inda inda har ya zama littafin ya tabbata a wurin su kowa ya shiga zuciyarsa wa yasiru min almuslimati wad du'ati ya'rifuna zalika jayyidan sai a wayi gari a zama musulmai mata da kuma masu da'awa duka kowa ya san wannan littafin sosai kowa ya gane shi ta yadda zai maganganu dan saboda a sawatar da mutane yanzu kamar wancan matan da muka ba da labarin ta cikin ala'ayi halin ta mutu. da ake hiran nan ta ga hiran nan ba ita bace ta zo ta ce bari ta koma ɗakin ta ta dinga tasbihi ran nan ta kama rashin lafiya dan ta ya ganta cikin tsananin hali ya dauke ta ya ce bari ya je ya maida ta ya kai ta asibiti ta ce mai bani da bukata asibiti ya ce ma ni iya ganin ki kina mahaifiyata a ce kina cikin wannan halin a ce ba abin da na maki ba zan iya ba asibiti ana yi ne in Allah ya so ya ba mutum sauki in Allah ya so ya ba mutum lafiya amma ina ganin ki a kwance haka ba zan iya ba ta ce to yi min alwallah a kai ne asibiti ya alwallah an kai ta asibiti ta je asibiti ta fara jin sauki tana ta dai ta zuhinta ta fara jin sauki ta ce ina neman taiman alfarma guda daya kamar yanda baka taba saba man ba kada ya zama yau ne zaka saba man me kike so a yi mama ta ce so nike ka maida ni gida a ɗauke ni daga asibitin nan a maida ni gida ya ce an gama mama tun da haka kike so ya ɗauko ta ya dawo da ita gida ta ce to na gode alhamdulillah yanzu so nike kai man alwala ya yi mata alwala ina shimfiɗa ta da nike sallah ga aka shimfiɗa min aka shimfiɗa mata ta ce to ina so in ma sallama dan na ji a jikina na dawo ɗaki na ne Allah ya karɓe ni saboda haka ka sani baka da kowa sai Allah ta tabaraka wa ta'ala dama ni kadai ce maman ka na rage ka yi min abin da ya cancanci a man zan kabbarta sallah in Allah ya sa na gama sallah shikenan in ban gama sallah ba mun yi ban kwana Allah ya saka da alkhairi yana ganin abu kamar mamaki ta kabbarta sallah ta fara sallah ta yi ruku'u ta yi sujada shi kenan magana ta kare aka zo aka yi aka yi aka yi kuma a warware da daga sujadan nan bai yiwu ba saboda aka aka ji aka fatawan malamai ga wannan baiwa Allah ga yadda aka yi suka ce ai wannan Allah ya karbe ta a haka saboda aka ya bata husnul khatima ba ku yi mi da ita kada ma ku mikar da ita don za ku cutar da ita a je ai mata kabari tana sujada haka za gina mata kabari dan haka ta mutu tana sujada an rufe ta a kabari tana mai sujada haka kuma za ta tashi gaban Allah tana mai sujada za min hudhari min husnil khatima nas'allahu husnaha bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh wannan kaga za ka gani akwai wanda muka karanta cikin wancan littafin mu rihlatul khulud ila wannan rihla ila daril akhirah ita koma ita bayan da ta koma tana ita ta yi ma tabbata sallar ne ta yi haka ka tuna wala bugar aka zo aka yi kokari a bambare masa hannu hannun bai bambaru ba saboda haka ita ma aka ja ta fatawa malamin ya ce a rufe ta haka domin ta mutu tana mai sujada tana mai ruku tana mai sallah tsaye to aka za a rufe ta cikin kabari idan ta tashi gaban Allah haka mana sha ala shay'in mata alaihi wa ta alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu zai mutu akai kuma za ta dashi akai saboda haka wannan shine husnul Fatima. saboda haka mutum ya saba ma kai shi da ambaton alkhairi zai sa lokacin mutuwan sama alkhairin zai rika faɗi har ya bar gidan nan insha Allah ta'ala nas'allahu husnal khatima ya fito saboda haka wannan aka ce abin nan ne saboda haka ko ina waɗannan za su zama an samu waɗannan mai da'awa ya samu wa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadha al-amal fi mizani hasanati wa hasanati man zakarahu min ad ila Allah da wannan wannan ina fata wannan aiki ya zama daga cikin mizani hasanati kyawawan ayyuka na inji malam wa hasanati man da duk kyawawan wanda duk ya ambaci littafin nan yayi magana a kai shi shi ma Allah ya taimake shi ya sake cikin mizani hasanatihi wa an yaj'alahu liwajhihi khalisan ya sanya wannan aiki gaba daya mu yi shi tsantsa saboda Allah ba don mutum mutuncin wani ba wa Allah ya ji alali ahadin fihi shay'a kuma muna fatan Allah kada ya sanya wani aikin da za mu yi na karatun na ya zama saboda wani muke yi ba saboda Allah ba Allah ka kare mu wa an yanfa'ana bihi yawma la yanfa'u malun wala banun muna roƙon Allah ka sa wannan abu da za mu yi zaman nan da za mu yi mu karanta wannan littafi yadda kowa ya baro abin da yake ya zo muka taru nan mazanmu da matanmu don kawai mu karanta wannan littafi tare da sanin cewa yau dinnan rana ce fita shugul wanda kowa waɗanda suka tafi shugul ɗin sun tafi suna da waɗannan bayan Allah suka datsa shugul ɗinsu maza da mata suka taho don su saurari wannan abu mu karanta saboda mu samu wani gyara na tarbiyya cikin ran mu, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan zaman ya amfane mu yau malatan fa'umalun la yanfa'u malun wala banun ranar da ‘ya'ya ko dukiya ba za su yi wa mutum amfani ba illa man atallaha bi kalbin salim wannan addu'a ce babba malam ya mana kuma ta yi munasaba tunda goron sallah ne muke karanta da a ce ma wani lokaci ne muke karanta shi daban to ya fi saukin karantawa saboda lokacin ne ba shigul amma yau sallah yau take sallah a ce mutane sun datsa abin da ke gabansu sun taho to lalle wannan muna roƙon shi Allah ya sa wannan zama mai tawassuli da shi Allah ya sa shi cikin mizani hasana ke na gaba ɗaya da mu da muka zo da waɗanda kuma Allah ya sa daga wata duniya suke saurare muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan zaman mai farin ciki da shi yau malayan fa'u malin wala banu laman ata Allah bi qalbin salim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan shine abun nan din su wanda ya rubuta mana wannan littafi mashhurin malamin nan ne namu wa katabahu wahid sheikh wahid abdussalam bali wannan mun sha abbas ya rubuta shi 22 ga wata na rubutawa uku ga wata ga watan uku ko hijira a 1117 wanda ya fito wannan fatihatul majalis anasirul mawdu abinda ke kunshe cikin littafin abinda mu yi magana a gurguje nan ba na ɗaya zammul ba, za mu yi magana kan wato zargin giba giba abu ne wanda take ba ta da kyau abu na biyu ma'anar giba menene ma ma'anar giban za mu yi magana a kai na uku anwa'ul giba nau'ukan giban kala nawa ne kala kala na hudu al'asbabul ba'isa yi alal giba abubuwan da ke tun kudo mutum ke iza mutum har ya giban menene su akwai abubuwan waɗanda su za su zunguro mutum ta dalilin sai ya fara giba na biyar al-ilaj alladhi yamna'u anil ghiba magungunan da za mu sha wanda za su hana harshen mu giba akwai magunguna da in ka faɗi ciwo ya kamata ka faɗi magani likita in ya je aka kai ka asibiti tashin farko ya kalle ka ya duba ka ya gani in zai iya gano abin da ya same ka yanzu nan take kawai sai baka magani in ya ga abin ya yi tsanani ba zai iya ganowa ba sai ya baka relief wanda za ka ɗan ji dama-dama ko kai bacci ko kai wani abu da za ka natsu sosai saboda ya samu daman gano wasu abubuwa har aka ga akwai abin da ake so a gano ma ba a so ka san sadda aka gano to ana iya ƙara ma nauyin baccin wataƙila baccin naka na ɗabi'a ko baccin da ba na ɗabi'a ba ma ai ma wata allurar da za su duba ka ba kamar san an duba ka ba haka ne ko to kaga da ya gano ko in wani sai an je lab lab laboratory a je can a ce a ɗebi jini a ɗebi wane ne a gwada idan ya binciko ya gano menene ciyanka ya fi mai sauki ya baka magani da ya gano dama kuma da ya gano ciyan na abin da zai biyo baya magunguna zai bada ya ce a jihar ta sha a sha kwana kaza ya jagwalgwalon shi in ka kalla za ka ga kai a ganin ka jagwalwalo ne ya ɗige-ɗige a sama ya ɗige-ɗige a cikin jagwalgwalon nan ya faɗi abin da za a baka har da yadda za a sha shi ya faɗi a ciki kai ko komin turancin ka karanta ba ka ko ingilish kake koyarwa a makaranta ba ka iya karanta rubutun nan ma da ka ɗauka ka je ka ba waɗannan 'yan yaran da suka koya ma kai ka ga ta duba kawai da ta kalli takardar duk ta haifa yadda ita kawai kaga tana ta fasowa tana zuwa ma cikin ejika kuma wannan ɗige-ɗigen duk ta gane su ta ɗauka ta ɗiɗɗiga nata biyu biyu kai a lokacin jahili sunanka a gaban ko ba ka bane an ba ka wannan takardar ba kai saka gane da za ka sha maganin nan ba ko ba ka tai an manta ba a wannan rubutun ba sai ka je ka dawo ka ce to yaya za a yi a sha in ko ka gaba ka tambaya ba to da kwalin da kwalin maganin amma in dai ɗebowa sai ta baka ko ka tafi sai ka tuna ka dawo ka ce to nawa nawa za ka sha a rana ko da akwai mako domin za su ce za su gaya ma ko akwai rubutun a wani wunin a ƙara wani ɗinka a ce kakkafa yadda ka sha maganin nan sai da prescription na physician wanda ya san yadda abin yake gaya ma in ko ba ka baka sha ka kasa bacci da daddare a ƙara dawo mai to ashe shekau in an gano haka wajen gina jiki me yasa ba za mu yi kokari mu gano haka ba wajen gina rai shi yasa na bada misali mm. har mutum ya yarda sai an mashi wannan a binciken nan da a yi tafhis a binciko ciyon da ke damun shi na jiki to aiko ya kamata min babi aula ciyon rai kuma mu gano ma cututtukan ran nan don su ma mu nemo magungunan da shari'a ta ba mu sha saboda mai maganin wannan ciyon ya fito amma yau abin mamaki da yawa mutane sun damu da ciyon da zai taba jikinsu suna jin tsoronsa da an masu magana kuma su nemi magani su sha don saboda jikin kada ya samu matsala to amma ba sa neman maganin da zai masu maganin rai shi rai sai a yadda ya ta cin ciwo har ya kashe zuciya ya kashe ran ma mutum mai damu ba ya fito ko to nan za mu gani menene magunguna na shida hal tuqbalu tawbatul ay al mugtari shin wai mutumin da ya ci naman mutane yayi giba ana karɓar tuban shi idan ya tuba shi kenan samu ji bakwai ma ya juzu min alghiba menene ya halatta kuma a yi na giba akwai gibar da ba matsala ko an yi ba laifi waɗannan su ne a nasir guda bakwai da za mu gani ya shiga cikin littafin Inna wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati amalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونمني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله akwai dan abubuwa dai amma za ku iya za a iya gyaggyarawa dan asalin wajen bugun ne abin ya ɗaɗɗauke ku sai aka dan gyaggyara ta sai dai gyaran ba dole zama ya amma dai wa nan. ya fito ko wa ba fa’ina a sakal hadithi kitabullah mafi gaskiyar labari dai shine littafin Allah wa hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiryan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhdasatuha mafi sharrin al’amura kirkirarru wa kulla muhdasatin bida'a kuma kowane abu aka kirkiro bida'a ne wa kulla bida'atin balala kuma kowace bida'a bata ce don haka din an yi su an yi bata abin nan ne ya fito ko dan gyaggyara waɗannan hmm? wa kullu muhdathatin bid'a eh eh, eh bid'a ne eh sa su akwai ainihin da ta wasa wa kullum bida kullu shi irin wannan mutum ya gani ya kwafa kawai ga ta sai mai da ta can wa kullu bid'atin balala wa kullum dalalatin fi duka wannan ya fito ko amma ba yace bayan haka ayyuhal muslimuna al kiran ya ku musulmi masu daraja maza da mata mawdu'u khutbatin al-yawm abinda zamu yi magana a khutban mu ta yau mawdu'u khutbatin al-yawm dan za a gyara mawdu'u khutbatin khutbatin al-yawm khutbatin al-yawm sai asa mawdu'u khutbatin al-yawm huwa fatihatul majalis shine fatihatul majalis kayan marmarin majalisa wurin zama kayan marmarinsa a tadaruna ma hadhihi al-fakiha wai jama'a kun san menene nike nufi in ji malam da wannan kayan marmarin da nike nufi yau abin da ya zame ma mutane kayan marmarin majalisa duk inda suka zauna ga kayan marmari na a baya ga sunan da ina gani kala kala sai ya wanda muka taba gano muka iya ganowa kaga dai ga karot ga wani abu ne wasu ma ba mu san su ba ga kankana ga wannan wannan wane ne wannan oturoji ne komi ga lemu ga ga ga apul nan ga sauran wani abu nan ga sunan dai kai kowa dai ya duba ya duba wasa da inabi ga wasu nan ƙasa ƙasa wasu ma ba mu san su ba ga sunan dai kala kala ga ayaba ga wasu dai nan kowa ya duba ya kallon shi ya gano ga wancan nan to duka ga sunan dai kayan marmari ga wannan inabi ga sunan duka a jiki muna gani waɗannan fakihatul majalis kayan marmari waɗanda ake samu yau ana zartara kenan koyaushe ya ce me nike nufi da fakihatul majalis din na ya ce inna hal ita ce giba ita ce fakihatul majalis kayan marmari na'am ya ce innaha nahsu aradul musulmi abinda muke nufi nan shine zaftara zaftaran mutuncin musulmai zaftara yadda ake zaftaran mutuncin musulmai ya ce yi abin riba tana da ƙofofi wajen saba'in da wani abu da biyu ko muka ce saba'in da biyu ya mafi ƙarancin riba shine mutum ya yi fasikanci da mahaifiyarsa ita ce riba mafi karanci mafi girman riba shine mutum ya ci mutuncin ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa musulma ku auna ku ga wannan magana riba tana da kofofi saba'in da biyu guda ɗaya daga ciki mafi ƙanƙanta shine a kama mutum da mamansa suna fasikanci zina mafi karanci kenan mafi girman ribar riba babban matsala a cikin riba kofar da tafi girma riba tana da kwabobi saba'in da biyu mafi karanci ne wannan mafi girman kofar riba mutum ya ci mutuncin musulmi to ya kuke ganin kawai ai wannan dole a magana a kan shi wallazi da fa'ani lil hadisi fi huwa ma ra'aituhu min hadha al-marad yace abin da ya sa ni har na shiga wajen magana kan wannan maudu'i in yi magana akan shi in yi kutuba akan shi in ji malamin yace saboda yadda ya ga irin wato abin da ke tare da wannan babban darasi wannan ciyo baina khawasil muslimina a wurin keɓantattu ma daga cikin musulmai wanda suka sani masu ilimi masu karatu masu bauta masu kaza su ma kansu muna cikin wannan ciwon in ma mun shiga cikin waɗannan ne ana ciki fadlan an awamihim balle kuma ga magarin mutane ke bantattu ma ba su tsira daga ciyan ba balle ga magarin mutane wa bayna tullabil ilm yace kai har cikin ɗaliban ilimi ma wannan ciwon na nan a inda ake makaranta ana zuwa makaranta fadlan an juhala'in nasi to balle kuma an yi magana jahilan mutane su kaman babu aula a makaranta a cikin karatu ma kai wani wurin ma inda ake karatun nan ne wani zai koma ya yi giban kuma ba zai so ka sani ba na taɓa ba ku labari nan wata rana na ce maku da kunne na wata rana na ji wani irin daɗe wannan da nake yi kawai ya koma yana ce ma wani ina ji ni na ji da kaina shi ma da na faɗi sai da ya mamaki kuma na san shi ya ce kai yanzu wannan bawan Allah duka yanzu guda nawa yake shekarun shi ma guda nawa ne mene ne da abin nan da ya zo ya zo na mu wurin nan malam kai in ba dan karatu ba ya ma za a yi wannan bawan Allah ya zo ya banza zuwa damu, ya zo na mu kamar ma bai san mutane na nan ba ina ji a kunne na na ji to kaga wai ba wurin karatun ne ya magana ba ko kuma ya mutum ya yota Allah ya za in ji in ce bi kace ce bai ce koyo bayan na ji in ba dan kunya ba sai maimaita mai abin da na ce to a wurin karatu ya ka gani to in waje ne mutumin da ya zo karatu ya ce yanzu kai wannan me ce karin shi ba duka na wani ya zo ya na da mu nan wurin a banza ya na da mu nan wurin ka duba zaman wai zaman da mutum zai ci mu ya ce kawai zo zaunar da mu nan in ba har dan ilimi ba me zai sa mu zo wannan ba Allah ya na da mu a wurin nan banza yana zama kamar ma bai san muna nan zaune ba alhali duk abin da ake nan da manufa ne duk abin da ake na yi bayani na maimaita manufan nan ba muna zama haka nan ba ne don muna jin daɗin zama ko na ƙyala mutane akan yi da manufofi da yawa na manufa na farko tsara dukiyar ku a bari wasu su je su yi sallah su dawo a zuwa yi sallah saboda mu in muna yi su kuma suna can waje suna tsare ma mutane kayan su kana zuwa ɗauke mutane abu da abubuwan da ba dole mu faɗi ba ma akwai manufofi amma ya ce eh, na ji da kaina da na zana mai ta magana ya rasa inda zai zafi kuma ni na ji ba wani ya je gaya man ba da kunne na san da yake faɗi da ji to kaga irin wannan yanzu ai ciye ne zaka gani da yawa to kuma haka za a yi karatu wani a gaban ka an yi karatun maimakon ya ce shi kaza in yana da magana ya ce kaza sai an tashi karatun ya je ya ce kai yanzu me kake gani game da maganar da malami me kake gani yake nufi to ina ruwanka da nemo mai mutu yake nufi bayan gashi to haka duk ba son a ballo wata magana ce ta daban ba wajen karatu in ba haka nan mutum da ana karatun ka ce mai ake nufi mana a wurin ayi magana zan koma gefe sai mutum mai kake gani ke nufi ga abin da ake nufi a wani ce ya ba shi wani wannan karatu guda biyu ne to shi ne nan mala ya ce to in wannan matsalan tana nan ga malamai tana nan ga ɗaliban ilimi to ya jahilai kuma wanda su ba ruwansu ma da makaranta wanda su suna iya haɗa da ƙarya la yastatibul majlisu illa bi hadhihi al zaka ga majalisar da aka zauna a wurin zama ma ba ta yin daɗin zama sai ana cin wannan kayan marmarin idan ka je wurin mutane yanzu masu wadata ko masu mulki muddin ba a dauko hirar wasu ana kawo masu majalisar ba ta daɗin zama amma in ji in dai kai ne mai ɗauko masu ka kawo masu ina tabbatar maka har sai sun rika tambaya ranar da baka zo ba a ce yau ba labari wani ma dama yana zama ta zai to ina labari to da sai a gyara zama a ci fakiha hisiya a zo a fara cin fakiha ma'anawiya a sha shayi a ci abinci bayan an gama cin abinci sai ce to ina labari kaga an gama wancan cin wancan fakiha sai a ɗauko kuma wannan mai zafin a faru samna ana ce na lillahi shi kuma ana ba shi labari ana gaya masa wane ya ce kaza wane ya ce kaza akwai waɗanda in ma ba ka ɗauko abu kana gaya masu irin wannan ko kyauta ba su yi ma ba su baka komi don ma ka da amfani suna lissafa ka cikin waɗanda ba su da amfani ya fito wala tustahsanu ay al-musahara illa bi zikriha ba a hira ba ta daɗi hirar dare wanda ake hana ido bacci a daɗe a kai karfe uku ana hira wasu sai sun kai karfe uku suna hira saboda irin waɗannan labarin wanne ya kawo masu labari wanne ya masu labari su kai karfe uku su kai karfe hudu daga nan sai su koma su kwanta maganan aje masallaci ba ta taso ba sai ana yi masu wannan hatta ka datta ummu majalisal musulmi kai har wannan ciwo ya kusa ya game duk wajen zaman musulmai inda suke zama za ka je wala ya kadu ya flo min ha majalisun illa ma rahima rabbu zai wahala ka samu wata majalisa wurin zama wannan abin ya kubuta daga aji ba wannan matsalan ba wannan ciwon a wurin yau allahumma sai dai wanda allah ya zaba fara'ihatul ghiba mumtina jama'a ku ji warin giba wari gare ta giba wari gare ta kamshin giba mai wari ne iskan giba in ya buga wari gare ta za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbansa sai suka ji wani irin wari ya bula wani irin wari mai muni wanda ba taba jinsa ba annabi ya ce masu sallallahu alaihi wasallam kun ji warin da na ji suka ce sun ji wari mai ban abin nan ba tsoro ya ce ta wannan warin giba ne warin giba ne na masu cin naman mutane shine warin giban ta buga to malamin sai ke cewa wai to yanzu ya aka yi ma ba ma jin warin yanzu giba ita aka fi an fi yinta amma kuma muna jin ba ma jin warin ku duba lokacin da aka tafi yakin tabu da ka abin malik da wasu da yawa mutum wajen mutum tamanin ba su je yakin ba Ka abin malik yana ɗaya daga cikin wanda bai je ba aka tafi aka je yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma ce ina ka abin mali dan yana cikin jigajigan da ba zai yi ma ya ba bai zo ba sai wani ya sauri yake cewa a ai dan sabon mayafinsa da ya samu da iyalinsa amaransa guda biyu da sanyin inuwa ya hana shi tahowa dan take sahabin manzon Allah Mu'az bin Jabal ya ce a ya rasulullah mu ba mu san komai ba game da wannan bawan Allah sai alkhairi ba mamaki wani abu ya fado wanda ba mu san da shi ba ya tara wancan matsalan daga nan kuma annabi ya shiru bai ƙara wata magana ba har sai da aka yi yakin aka koma kowa ya je yana kawo uzurin sannan aka ƙara kiran shi aka ce kai me yasa baka fita ba bayan saura na ta ba da uzuri ana annabi na sa shi da kawo kan shi sai ya kai baka fita ba bayan na san ka sai abun hawa na san ka samu abun da yaya akai baka fita ba shi kuma ya ce da na zauna gaban wani wanda ba kai ba ya rasulallah zan mai karyar da sai ya ga saboda kasan na iya magana amma kai in yi karya gaban ka ko na boye ma wani abu Allah zai bayyana kuma in kai fushi da ni Allah zai fushi da ni sau da aka warin gaya ma gaskiya abin ya faru ya faru da shi da abokan shi wannan da abin nan su ka gani to mai yato bin rabi'a ta wannan bini bini wane ne ma da hilal bin rabi'a duk so nan ba su dai waɗannan su uku sau da aka zo aka yi abin nan ba aka suka bayyana su suka bada gaskiya aka ce to kukan ku je ku zauna sai Allah ya yi hukunci akan ku ba sauraron ku alayyata hali abin da muke so mai magana nan harshen sai shi ya yi gaskiya to sau da aka waɗannan abin nan ne sau da aka ri a wannan to kaga sai ya ce to yanzu me yasa mu ba ma jin warin giba gibar ce ya ce ta yi yawa kwatankwacin mu sai ka kwatanta mu da mai jiman fatu fata mai jiman su yace saboda ya saba da warin shi sai ya zauna ciki yayi ta jima shi da yaran shi su yi ta jima ba sa jin warin fatan nan a nan za su aika a kawo masu abinci su ta cin abinsu kai ko da baka saba ba in ka je ka zauna wurin su ka ga koda sun tashi bu ba ka iya zama wurin ba ka iya cin abinci in ka tashi sai sai neman ma wani wuri ce zo ka zauna nan kai baka saba ba mun riga mun saba Habba ma jin warin ma kai mu daɗin warin ma muke ji wannan warin na fata su saboda sun saba da shi sun san sakamakon warin daɗin ma warin suke ji yanzu to mu saboda mun saba da giba ne ba ma jin warin in ma da warin ya bula muna jin shi kamar kamfin turare saboda kusan kullu inna kullum fiha Allah ka tsare saboda haka wannan su ai asbahat tafuhu fil majalis al amma wal khassa da haka wannan warin an waye gari yana bulawa a wuri keɓantacce na mutanen kirki jama'a ai ta shimmuha ala qari'ati tariq da khasa da kha'amma wal khas na gaba ɗaya da nake bantattu ta shimmuha ala qari'ati tariq in kana tafiya tsakiyar hanya za ka shaki wannan warin za ka ji ana yi yi ba ana yi ya muntajiyat wurare hira inda ake matattaran jama'a za ka je wa fi wasa'il wa fi wasa'il muwasalati ta kafofin watsala abin nan ba za ka ji wani yana waya za ka ji yana cewa wane ba ka san yanzu abin nan wane ka san ko abin da yayi wane ka san za zai ta faɗi wa hatta ay ghurafin nawm kai yi ba hatta sadada ta shiga gida ba tsakar gida ba dan gida in kuna tsakar gida kana zaune matar kaza ta ce maka ai makwabtan mu kaza kaza kaza kaza ai da kaga kaza makwabtan mu kaza kaza makwabtan mu wannan makwabcin namu koma dai farawo ne menene dalili ce ni na ga irin tukunya su ce fa nan da suke yi wa ba dan kadan bane ina ruwanki da tukunyar su ko ko ta ce ta ji baya dawowa sai salamainin dare ko salamainin dare sai ta ji abu da kofa ya fita ina ruwanku ana yi tsakar gida kenan ko kuma cikin gida har kan har har wurin kwanciya idan matan su biyu ne ta ce to dama fa ni ina da magana sai ka zo kwanciya ka kwanta ka yi tsammanin ka yi askar har da na ƙarshen nan da aka ce ka yi wanda daga shi sai ka gama magana za ta saba ka ta ina da magana ka ce yi ta ce sai ka tashi zaune to ko kuwa za a yi magana don bace ta ce a kai dai ka tashi zaune saboda ka ji ni da kyau na kawo ƙaran matarka matarka tana yin kaza tana yin kaza tana yin kaza kuma duka waɗannan abubuwan in ka bibiya ƙarya ne tunda na gaya maku wadda ta ce ma mijin fa matar shi in ya fita daga gida fita take tana zuwa wani wuri ya ce ba na tunanin wanda za ta yi haka ta ce ta ai dama saboda matar ka ce na san so yana hana ganin laifi tana fita in bayan baka nan amma kuma Allah zai nuna ma wata rana da kanka ya ce to shi kenan rannan ita da kanta ta zo ta ce ta neman masu izini za a raka ta unguwa ta ce ta raka ta ta tafi unguwa aka tafi unguwan ta je can ta yi walawala ta baro ta can ta dawo ta kira mijin ta cire ta ita ta koma kamar ba ta je ina ba ta zo ta ce mai to zo gida na gaya ma matakar maganan tana fita ta ce karya ne to zo gida ka gani ba ta nan aka zo gida ba ta nan ya buga waya kina ina ta ce ina wuri kaza ah, da ba ka ba kai kace ya ce bari dai in zo ya zo ya tadda ita a wurin da aka ce ya ce muna munafuka na ma an gaya ba ki kina fita ka shiga shiga ta ce ah mun ma ga abin da kake cewa ce za ki gane yau za ki gane za ki mu tafi gida ya jawo ta aka tafi gida aka je aka kira wannan ta fito da kamar tafila ko san tafila ba alaman kwalliya jikinta babu a fuska babu a jiki ba wanda zai ce ba daga bacci ta taso ba tsarurin ta idanu alaman ma daga bacci ta taso ta ce ba ke kika ce mai gida ce ke ke ke munafuka in kina son rufa maki asiri ta kin man karya ta kin man karya a ina na ce maki a fita kaji inna lillahi kadin munafuka in kina son rufa maki asiri ta kin man karya kin man sharri kin man kazafi haba shi ko daga nan sai mai daga nan sai takarda ya saurare ta ma yana ganin ya riga ya samu babban lautu wanda ba zai iya ma ta ba to auna to ko kuma ma har mahaifiyarka a ɗakin gado ɗakin bacci ta ce dama yana so in ma magana na san mamanka dai mamanka ce ka gaban da ita to ni na rasa yadda zan mata duk abinda da na yi matso wannan sai ta ce ni na ɗauke ta kamar uwata da ta haifa amma in na dafa kaza ta ce ba gishiri in na yi kaza ta ce yaji in na yi kaza wata ran ce min kunu za ta sha wata ran ta ce min ti za ta sha kuma duk wanda na kai mata ba yabo ba tsara gani babu ni dai wallahi na gaji yanzu dai ni yau zaman nan shine ka zaɓi ɗaya. ko ni ko ita to ta ce duk abin da aka yi mata kaza take yi duk abin da aka yi mata kaza take an mata an kyautata mata an mata kaza ni ne kazanta ni ne sharar ɗakinta ni ne kaza ni ne kaza amma ba ta taɓa cewa yau ta gane na yi mata wani abu ba zagi na take ta uwa ta uba nan wata maganan ma da na jiyo cewa ta faɗi ma wasu in na gaya ma kai masu hankalinka ya tashi don haka a bar kaza cikin gashinta a tono ta kaza ya ce makaryaciya haka za ka ce kaga an tsira a ɗakin bacci kenan za a biyo ka da magana to shine na abin da yake magana hatta ai wannan ra'iha wa ma an yada kullar rajul ghurfata naumihi mutum ba zai ga yana shiga ɗakin bacci hatta tastaslimuhu zaujatuhu matarsa kuwa za ji ta kwada sallama assalamu alaikum kaji kamar sallaman za a yi ma wani abin kirki ta ce in shigo ta ce shigo sai ta fara cewa ummuka sifatuha kaza wa kaza wa kaza shine abin da na ba ku labarin ka misali ne kawai maman ka fa ita dai kaza take min kaza take cewa kaza take yi kaza take yi ni dama ba tun yau ba na gano ina da labari na kuma daga bakin da ba zai min karya ba tun dama sadda ta ji za ka auro ni dama ba ta so na ba ta kauna ta to ka san ko ba abin da zan mata yau ta ce ta yaba min saboda ka ne yanzu so nike kawai a yi ɗauki ɗaya ko ni ko ita ka zaɓa to kaga sai ka zaɓa kai kuma lokacin ko kuwa oktuka yar uwarka kanwarka shi yasa duk gidan da ake cewa mace mai aure ko kanwan miji kanwa nake nufi ta zauna da matar yayanta ba ka kasafai take ake jin daɗin zaman nan ba gara ma yaya dan ita yaya sauraku surkuwa ake ganin ta ana dan amma kanwa kaga ita kanwa da wahala ta ji daɗi wajen mata yayanta saboda ita kanwa tana da wani abu ita ba ta ake da ita ba ya ake da ita wasa ma ake da ita in ta ga dama wani abun ka kawai ta zo da gangan za ta zaftara kawai ta ɗauka matan na yi magana da ta a ah, in ita ki hana ne da ɗauka kayan ita ko wancan yaya tana jin ita saboda yaya ce ita ce da girman a ce ta rika faɗa da matar kananta kamar kanwata ce ita ko yanzu duk yayyanta ne ita da matar da yayan da haka ta dau abu ko ba ba ta izini ba kawai ke wuf da shi ta ɗauke ko kuma ba shi mijin da kan shi ya ga ta yana jin tausanta sai ya ɗau wani abu da kan shi ya bata ita kuma ta gani sai su zama kishiyoyi amma ni nan da na ce nan nan ka bani ai hana ne kai amma da yake ita kanwace ta ce ba ta ma tambaya ba ka ɗauka ka bata ai ko mun kulla ni da ita tun da haka ne wato ita ce kishiya ta banda kishiyar sauri ce ita an zuwa wannan to daga nan sai tsiya ko ko ta ce wa matuka yar uwan babanka wa khalatuka yar uwan mamanka duk gashi nan wala haula wala kowace illa billah mulgi ba, ko a ran gutsura kana na daya mulgi ba ita giban zarginta abu ne mara kyau ai shi ne na kashi na daya ilam anna rabbana tabaraka wa ta'ala qad nahana 'anil ghiba Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu giban nan wa sawwara al-muktab bi aqbahi sura fi kitabi ya suranta mai yin giba da sura wadda tafi muni a cikin littafinsa wa shabbahu bi aqdhari haywani aka kwatanta mai giba da dabba wadda tafi kyama fa qala subhanahu wa ta'ala wala yaktab ba'dukum ba'dahu kada sashen ku su rika cin naman sashi suna jiba, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu dayanku an ba ku misali ne bari ga misali nan a buga maku yanzu ɗayan zai so ya rika zabtaran naman ɗan uwan shi yana ci bayan ya mutu mu kuka ji ma. wannan magana ba kwa son ta da aka gaya muku واتقوا الله فكذب رضا الله إن الله تواب رحيم Allah mai karban tuba ne mai jin kai ne in an yi da san yanzu a bari tuba fakat shabba al-muktaba bil kalbi kaga nan da aka ce a yuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi an kwatanta mai giba ne da kare dan kare shine dabbar da ke cin naman dan uwansa bayan ya mutu fal kalbu wal haywan al wahi kare shine dabba wadda take ita kadai ita ce ita kadai allazi ya'kulu lahma akhihi ba'da mauti wanda ke cin naman dan uwansa bayan ya mutu ya dinga zautara yana ci wal asadu la yaf'aluha zaki bai cin naman dan uwansa wa kadhalika dhi'bu haka nan kerkeci bai cin naman dan uwansa hatta sa'lab kai har jilama yashma'izu minha wala yaf'aluha yakan ji kyamar wannan yakan dauke kanshi daga wannan yana jin nauyin wannan baya yin haka la yaf'aluha illa al kalba mai yin wannan mummunan sifar sai kare walau kushifa anna al ifa da za a cire mana wani shamaki da ke tare mana abubuwa mu ga komi tangaram yau da za a cire mana wannan abin da ya tare la ra'ayna mu'zama majalisan nasil yawm illa man rahima rabbuk da za mu ga mafi yawan majalisan musulmi a yau wurare wuraren zaman mutane a yau illa man rahima rabbuk sai dai wanda Allah ya so yau baina aidihim musliman yanhashuna fi lahamihi to duk inda suka zauna zaka ga a gaban su sun sa wani musulmi suna ta zartarar naman sa wannan ya zartari ta kai wannan ya zartari ta kawawu ma'anawi suna cin mutuncin kowa har ma akwai wanda shi ya fi shahara wajen mutunci in an zo kawai dole ma shi kawai ma in yana magana kawai a ce a yau tun da wani ya shiga bakin wani yau wani ba abin da zai rage ma wani kullum minhum ta qit'atan kowane daga cikinsu yana zartarar nashi wannan ya gutsuri ta nan wannan ya gutsuri ta nan wala ahada yaruddu an yarda ya kai kuma ba za a samu wani da zai ci da Allah mu daina maganan wani mu bari kawai mu yi abin da ke gaban mu aw yahmilahu min bayni aydihim wa yunahihi ko kuma ya dauke shi a daga gaban su ya nisantar da shi daga wannan matsala babu wa min ajaibil aqdari yace kai yana daga cikin ma abun mamakin da kaddara take zuwa da shi annani asna a tahdiri li hadhihi al khutbah lokacin da nake yin wannan rubutun ma shi malam yake cewa lokacin da yake kokarin shirya wannan khutban ittasala bihi ahadun nasi min ihda duwal qariba yace wani daga cikin mutane daga yan garuruwan da ke kusa da ni sai ya bugo man waya wa akhadha yaktabu musliman ya ci gaba da giban wani yana zartaran naman wani ina rubutun sai ga wani waya bugo yana yi man fa qultu lahu la ay tagtabku nace masa kada ka ci sa la kada ka ci namansa faƙala kad waqa fi khata yace to ai yayi kuskure ne malam dole ne mu faɗi fa qultu ittasil bihi wa arrifhu qata'ahu nace to kamar yadda ka bugo man buga mai ka sanar da shi kuskuren nashi ka ce yayi kuskure wuri kaza wala tushahhir bihi wa tafdahu kada ka fitar da shi ga wanda bai sani ba ka kunyata shi kakka yi haka kaga wannan ma kenan wa'lam anna dhikraka akhaka fi ghaibatihi bima ya karahu muharramun alaikum ka sani ka ambaci dan uwanka a baya nan da abin da bai so wannan muharramun alaika abin haram ne kai masa haka nan to kada kuma wani ya ji an ce to ai shi yasa in zai ma mutum ma maimakon ya ci naman shi bai sai a gaban sa, ai wannan ya wuce giba idan mutum ba bayan idonsa sa ne kafa in ka faɗe shi a bayan ido bayanan shi ne giba idan ka faɗe shi a gaban idon shi kuma shi cin mutunci sunan shi to ya wuce giba ai dan ka san baya da zai da kai ne kai ma yi a gaban shi ne in ka san in kai giba shi a gaban ka a gaban shi zai fito yi maganin ka kafadi fa fi sahih muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ya zo cikin wannan sahih muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa dukkan musulmi ko musulma a wurin dan uwan musulmi ko a wurin wata musulma to da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne a taba masa wa irduhu nan ay sharafuhu wa karamatihi wa siratihi nan abinda ake nufi nan irduhu shine darajarsa da karamcinsa da rayuwarsa gaba ɗaya. wa akhil muslim annahu la yaslimu laka islamuka ba za musuluncinka ba zai kubuta ba da kyau komi yayi daidai wala ya tahaqqaqu laka kamalu imanika imanin kama ba zai tabbata ba a ce ya kammala sosai illa idha salima muslimuna min sharri lisanika sai in har musulmi sun kubuta daga sharrin harshenka ku gane maganar nan ya jama'a tana da sauki ibara ce mai sauki sai dai wajen aiki wa qadara al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya ruwaito a ingantaccen littafin nan nasa min hadisi abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu anhu daga hadisin abdullahi ibn amr bin al-as annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma Allah an yace al muslimu musulmi man salima al muslimuna shine wanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshensa baya taba su a harshe wayadihi baya taba su da hannunsa ya doke su kai ya jama'a muna jin wannan abu malam sai mu ji tsoro ku diba fa min yadihin nan hannu nan muka yi magana mutum ya shekara wajen saba'in sama da wani abu ya zo mutuwa ya ɗaga hannunsa ya nuna ma ɗansa ya ce kaga waɗannan hannuwan da ka gani tun da nake ban taɓa taɓa su ɗaga su na doki wani ko na ɗauki kayan wani ba har abin nan in doki wani ko in ɗauki kayan wani ba su taɓa ba yau ya ka gani to balle harshe harshe sai da magabata suka yi maganin harshe ta kowace hanya don harshen na kalli sai na abubakar sai na abubakar sai da ya kai ga ma saboda kada wani ya zo su yi hira tun da dai hira akwai matsala sai ya sa duwatsu a cikin bakin idan kawai ya gunsa bakin shi da dutse a cikin mutum ya zo zai hira da ya ga nan ya daga nan ya daga ya ce kai da gani kana fama da haƙori haƙorin kana ciwo ka san ko mai cin haƙori bai san magana in iska ya shiga bakin nan ina da aka sai mutum ya tashi ta biyu ce ho na kubuta daga harshe wannan harshe kada ya abin nan ba wani lokaci wani ya kamo harshen shi ya ce harshe kai kai harshe ya rike shi gam da yatsunsa ya ce kai ka ja mana duk inda muka fada kai ka ja mana duk masifa kai ka ja mana wannan harshen kai ka ja mana saboda haka yana taka tsantsan da harshen nan ana taka tsantsan wal muhajir in an ce mai hijira wanda ya hijira hijira ta a tashi daga gari zuwa makka zuwa madina babu ita amma akwai hijira har yanzu ta kana wani gari ko kana wata unguwa ko kana wani gida ka ga bauta Allah ba za ta samu baka canza wuri to babban hijira ta yanzu ta koyaushe shine mutum ya kaudace ma abin da Allah ya hana in kuna tare da wani to kullun sai ya saka ka shiga cikin abin da Allah ya hana ka bari in majalisa hira ce ka zauna kaga ana izgili qur'ani ne ma ya hana ka wa kan nazzala alaikum fil kitabi an saukan maku a cikin littafi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a wani wani aka ce wai rara aitar ladina ya kudu na fi ayatina fa'arid anhum hatta ya kudu fi hadisin ghairi in kaga wasu suna kutsawa a hira suna maganganu wanda ba su dace ba ka kau da kai daga gare su sai sun gama in dole ne ka dawo in kuma can ne kaga baka iyawa wa kaji kana izgili baka iya hana su ka tashi daga wurin har sai sun gama in kau ka zanna kai da su daidai ne kaga almuhajiru man hajara ma na Allahu an wa alam akhi muslim annaka idza atlaqta lisanaka duk yayin da ka hasaki ka fi a'radil muslimin a mutuncin musulmai to fa inna zalika dalilun ala inna anna al lam yastaqirra fi qalbika alama ce ta imani bai tabbata zuciyarka ba duk sanda ka saki bakinka kawai akan musulmi ko ina ka faɗi to imani bai yi ba da matsala walam yatamakkan min wujudanika bai shiga kirjinka ba a tunaninka ma babu bai tabbata ba zuci لأنه لو وصل إلى أعماق قلبك domin inda imanin nan ya isa hayya kai can karkashin zuciya ka kololuwar zuciya lamana aka ministiya bin da ya hana ka cin naman mutane A gashi akwai matsala kenan malam Allah ka ba mu maganin wannan matsala idan har ko da yaushe giba ba ka taka makan kaburki in ka ma fara ka gano bari in dai mutum bai da wannan maganin to malam shi kenan imani ne bai shiga can ciki ba sosai wa kadarawa abu dawud bi sanadin jayyidin imam abu dawud ya ruwaito da isnadi mai kyau gashi nan juzi abin nan bana hudu shafi na abin nan ko hadisi na ashirin da bakwai min hadisi abi barza al-aslami radiyallahu anhu qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya yi mana khutuba khutuba mai zafi kuma manzon Allah ya daga sauti sosai hatta asma al'awatiqa fi buyutihinna har sai da aka ji yadda wanda ba sa fita tsofaffi a cikin gida waɗanda suke zama ba su zo masallaci ba sai da suka rika jin amon magana daga cikin gida suna ji gashi lokacin ba microphone suke akwai ba amma saboda mahimmancin maganan sai da aka ɗaga muryar da har sai da aka ji daga cikin gida amana bi معشر من آمن بلسانه bi يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين wala tattabi'u awa ko awratihim fa inna man ittaba awrata akhihi yattabi'u Allahu awratahu ومن يتبع ومن يتبع الله عورته أن يفضحه fi جوف بيته Sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce ya jama'an waɗanda suka yi imani kawai da harshe ba su yi imani bai shiga zuciyarsu ba na ana so a yi wasu waɗa ne ba duka ba kenan ko ya ku waɗanda kawai imanin ku a harshe ne bai shiga zuciya ba la tagtabul musulmi, ku daina cin naman yan uwanku musulmi ko ina kuka zauna ku dinga zautara wala tattarewa wa ratihim ku daina bibiya al'auran yan uwanku wanda ya ɓoye sirrin sai yana kai ka gano kada ka riƙa bibiya sai ka gano laifinsa menene ya sa sai ka gano ko shi wane ne fa inna man ittaba aurata akhihi domin duk wanda ya bibi al'auran dan uwansa ya tare Allah fa auratahu to Allah shi ma zai budo ta shi in kai bibi al'aurar dan uwanka har ka gano to kai ma za gano ta ka ke za wasu suke cewa wai in ka duka kallon al'aurar wani sadda ka duka kai ma ka budo ta ka to da ka kallo wancan sai su ma su kallo ta ka ومن يتبع الله عورته دو وند الله كو يبي a yafdahu fi ya baitihi to sai ya kunya tashi a tsakar gidan sama sai ya sa ya yabon kunya Allah ka tsare mu muna neman mu samu bari mu zo nan mu samu wurin kwana ko ko ina ne wurin na'am banjuwa da banjuwa nan ma yi ko kama annan laha zakara ko to mu tsaya nan saboda kada mu matsi da yawa yi haka bashi nan in kaddara Allah lana baka gobe sai mu sai mu dora insha Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga wannan matsala akabiri hada yanzu mun fara maganan zargin ita giban gobe za a ji ita menene ita sannan dai da abin da littafin ya ce dalilin littafi kenan sai a samu wurin abin nan na mutsara sai gobe insha Allah kaddara Allah lana baka sai dora نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبدل قلوبنا ونفس ضمائرنا وحزب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه فينا وتوفنا عن تراض عنا واحفرنا في ذمه نبينا وحنك لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين